wacce ita ce shin idan mutum ya yi aikin sabo ya tuba ya cika sharuɗan tuba su ne ya nadama kan abin da ya aikata ya ciru daga aikata zunubi ya kudirci niyyar cewa ba zai koma wa zunubin nan ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa sai kuma duk da wannan shine niyyarsa tubansa ya inganta bayan wani lokaci sai ya sake komawa wannan zunubin to idan Allah ya yafe masa zunubinsa ya kafi cubarsa na farko idan ya koma za a dawo masa da zunubin da aka yafe masa saboda ya lalata tubansa da komawa ko kuwa wannan kuma sabon zunubi ne wancan ya riga ya wuce to jiya mun kawo hujjojin waɗanda suke cewa lallai idan mutum ya koma ga zunubi eh, za a mayar masa da eh, zunubin da yake cikin wannan laifin saboda koma da ya yi sai zama tuban nan bai amfane shi ba suka ba da misali mutum ne wanda yake ba musulmi bai shiga addinin musulunci sanadiyar shiga musulunci aka yafe masa abubuwan da ya aikata munawa kafin shiga addini idan ya bar addini ko idan ya bar addini dukkanin zunubin da aka ce an yafe masa sai a dawo masa shi ko idan yana addinin musulunci amma ya ci gaba da yin abubuwa muna na waɗanda yake yin su da kafin ya shiga addinin musulunci duk da ya shiga addinin musulunci to wannan yafe masa bai cancanta batun da ya riga ya san cewa Allah ya hana kuma ya ci gaba da yi saka za a fi shi wannan laifin kamar yadda zuwa cikin wannan hadisin wanda ya kyautata cikin addinin musulunci za a yafe masa abin da ya cikin jahiliya wanda kuwa ya ɓata a cikin addinin musulunci za a kama shi da abin da ya aikata a musulunci da abin da ya aikata a cikin jahiliya to muka shiga hujjar waɗanda su kuma suka ce a tuban nan ya yi ba za a warware shi ba wannan sabon zunubi ne kuma um, babban abin da suka faɗa shi ne ba a sharɗanta a cikin tuba cewa mutum ya zama ma'asumi ba a zuwa mutuwa kai dai ka yi niyya cewa ba za ka sake ba amma cin da ba ma'asumi ba ne kai ba za ka iya hana kanka faɗawa zane saboda haka ba za a ce dan mutum ba ma'asumi ba ne ya sake faɗawa a ce tuban da na baya an warware kuma suka kawo hujjoji mun fara suka ce maganar a ce sayi'a idan mutum ya dawo daga tubansa za ta rushe hasana tuba wannan maganganu ne na mu'tazila da bai da suke dawamar da mutane a cikin wutar jahannama saboda aikata zunubi to eh, ci gaba da hujjojinsu ƙalu suka ce wa ƙar zakara al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnad fi musnadihi marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa sallam cewa imamu ahmad ya ambata a cikin musnad insa hadisin da aka ɗaga zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbul abdal mufaccana tawwab inna Allah yuhibbul abdal mufaccana tawwab Allah yana son bawan da ake yawan fitinarsa kuma yake yawan tuba wato mutum ne Allah ya fitine shi da wani zunubi yau ya aikata in ya cuba ya yi niyyar eh, ba zai kuma sai sake jarraba su da wannan sababin ya sake fada to in ya fada din nan zai dawo dai ya sake cuba ya sake niyyar ba zai daina ba wato kamar yaro ne yana son ya tafiya ya ya ya tashi ya fadi ya sake tashi ya fadi ya sake tashi ba har ya samu ya fara tafiya har ya samu ya fara gudu can ana rabe to haka wani sa'in bawa yake An komawa ga Allah kamar yaro yana kwarin ya tafiya ka cashi ka faɗi ka cashi ka faɗi ka cashi ka faɗi amma in dai kullun yaron nan ya faɗi zai sake miƙewa to ana san cewa zai miƙe zai tafiya idan ko ya faɗi ya ce shikenan ya zauna to na ki samu matsala za ka ce Allah yana son bawa wanda yake ana yawan fitinarsa a kai yawan ayon fitinarsa aka fitine shi da yawan ta aikata zunubi shi kuma kullum yana koma ga ubangiji subhanahu wataala qultu ibn qayyim chi wa huwa alladhi kullama futina bi dhanbi taba min shine wanda ko da yaushe aka fitine shi aka jarrabe shi da zunubi zai tuba da wannan zunubi duk sanda ya aikata zai yi nadama zai zai niyyar ba zai sake ba kullum ya samu na fitinar zai yi yace to Allah yana son wannan yace fa law kana mu'awadatu tubilu tawbatahu lamma kana mahbuban lirrab da komawarsa wato ga wannan zunubin tana lalata tuban da yayi a zunubi da baya da ba zai zama Allah na sasa ba cewa kai ai inna Allah yuhibbu Allah yana so yana son al'abdan mutafattanat tawwaba Allah yana son bawa wanda idan eh, eh, mufattana tawaba wanda aka ake fitinarsa da zunubi ana yawan fitinarsa kuma yana yawan tuba saboda da a ce tuban nan idan ya koma tuba na warwarewa ba za a ce Allah yana son sa saboda Allah an ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son waɗanda suke masu tuba kuma ga ubangiji yana son waɗanda suke tsarkake kasu. kansu kullukum khata'una wa khairul khata'ina tawwabuna dukkaninku masu kuskure ne dukkaninku masu laifi ne amma mafi alkhairin masu laifi waɗanda suke dawowa ga ubangiji subhanahu wataala qalu suka ce waqad allaka Allah subhanahu qabula tawbati bil istighfari wa adam al-israri dunal mu'awada ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rataya karɓar tuba da istighfari da rashin ƙudurar niyyar ci gaba akan kan ba bai allaka da rashin dawa ba Allah ya faɗa Qur'ani yace walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba wallam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam su ne waɗannan farkon siyakin maganar ai cewa yayi um, sabiqu ila kalima um, ila mafrat min rabbikum mujnatin arda'at iddat lil muttaqina to wa'annan al muttaquna din masu tsoron Allah su ya dinga siffantawa alladhina yunfiquna fis sirra'i wad dharai wal kadhimi wal ghaibi wa ahna lin nas to a cikin a cikin wannan siyakin ubangiji ya ambaci waɗannan su ne waɗannan waɗanda suka aikata aiki mummuna na alfasha ko suka zalunci kansu suka saba Allah to sai su cino Allah su cino Allah subhanahu wa ta'ala idan sun cino shi sai su nemi gafararsa a kan su, wato su istighfari wane ne kuma ke gafarta zunubi ba Allah ba in ji Allah wa man yafiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi sai Allah subhanahu wa ta'ala Wannan yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ba sa dorewa akan abinda suke aikatawa alhali suna sani a shishar inda aka sa ana idan suka cimo Allah in sun saba sai su cimo Allah su yi nadama sai su nemi gafarar Allah sai su bar wannan zunubin da niyyar ba za su koma ba amma ba a ce ba za su dawo ba amma wannan niyyar ita ce uh, uh, um, za su daina ya ce wa israru abin da ke da israru da aka ce walam yusirru alama fa'alu ai aqdul kalbi alartika bi zambi uh, mata da farbihi abin da ke cewa israru shine zuciya ta kudirta cewa in ta samu hanya za ta aikata zunubi kamar yadda muka faɗa jiya mutum da yana cin azumin ramadana sai ya tuba daga dukkanin zunubai yana azumi in yana shan giya sai ya tuba amma fa shi abin da ya niya ana cewa an ga wata ana bikin sallah zai koma shan giya to wannan tuba bai ba shine al-israr shine al-israr zuciya ta rike a zuciyarta cewa in ta samu hanya za ta ci gaba to wannan ba tuba bane amma idan zuciyar ta kullata cewa ta tuba ta daina ta yanke ba za ta sake ba to wannan shine cikar tuba Kalu suka ce yawai alisa ya ce wa fahadan ladhi yamna'u yamna'u yamna'u magfiratahu israru wannan kudirtar zuciya za ta ci gaba shine yake hana gafarar ubangiji subhanahu wataala qalu suka ce wa amma istimraru tawbatu wa amma istimraru tawbati fa sharatun fi sihhati kamaliha wa naf'iha wa naf'iha amma ci gaba da tuba bayan an tuba ya zama an ci gaba da tuba ba a ba a eh, koma ba sharaɗi ne a cikin ingancinta da kammalata da amfaninta la sharɗin fi sihhati ma madaminha ba sharaɗi bane a cikin abin a cikin ingancin abin da ya gabata wato ana so mutum kullun ya zama yana cikin tuba kullun ya zama a tawwabu to shikenan sai tuban nan ya zama da'iman eh, ya kammala ya amfani shi amma idan tuban yayi ya koma wannan bai lalace tuban da yayi a baya ba wannan kuma wani sabon zunubi ne walaysa zalika ka siyamil yawmi wa adadi raka'atis salati wannan ba kamar azumin wuni bane ko adadin raka'o'in sallah fa inna tilka ibadatun wahidatun la takunu maqbulatun illa bil ityani bi jami'i arkaniha wa ajza'iha wannan ibada ce guda daya ba ta kasancewa an karɓe ta sai an zo da dukkanin rukunanta da juz'anta wa amma tawbatu fa hiya ibadatun muta'addida bi ta'addudi dhunubi amma tuba ibada ce mai yawa a ƙididdiga tana da yawa da yawan zurfi idan mutum ya aikata zina sau ɗaya sai ya tuba in ya sha giya sai ya tuba in ya ƙarya sai ya tuba in ya ƙazafi sai ya tuba in ya saba mahaifinsa sai ya tuba in ya bar sallah ta wuce mata da gangan lokacin ta fita sai ya tuba in ya karya azumi sai ya tuba ko da ya rama wato gwargwadon yawan zunubin mutum gwargwadon wajabcin tuban da zai kowane zumi sai ka tuba masa ko kuma kai wannan siga ta tuba shamila da manzon Allah sai ya Allah gafarta min dukkanin abin da nayi wanda na saba maka da wanda na sani da wanda ban sani ba daga farkonsa da karshen sa. da wanda ne a boye da wanda ne a bayyane da wanda ne akan kuskure da wanda ne duk mun yi wannan to amma idan ba kai wannan ba kowace kowane zunubi dole sai an masa tubansa eh, an gane saboda haka ba eh, wato ba ba ibada ba ce ibada ce wacce take race da ayyuka eh, ce ehm, fa kullu dhanbin lahu tawbatun takhussu dukkanin zunubi yana da tubar da take da take bance shi fa’ida a ca ibadacin wata raka okra lamya ya kuma ta raka mujiban da burtuna ne mafa’ala. Idan ya zo da um, ibada ya bar wata, ai abin da ya bari ba zai kasance ya um, lalata abin da uh, ya aikata ba. Kama ta ƙaddam cikin kamar yadda cikin sa ya gabata mun yi magana nan a karatun baya. Ban nadiru ha za abin da yake kama da wannan an suma min ramadana wa yufiru minhu bila udhrin mutum ne yake azumin wata ramadana sai wani lokaci kuma ya sha azumin babu uzuri ba uzuri ba wani dalili da Allah ya yarda da shi ba ciwo ba ba tafiya ba ba haihuwa ba ba shayarwa ba ba haila ba duk wata hujja da aka baka na cewa ga uzuri zaka iya shan azumi baka da shi sai ka sha azumi da ganga to ka azumi goma sai ka sha eh, kai azumi ashirin misali ka sha guda goma ko kai azumi goma ka sha guda ashirin ko ma kai ashirin da tara ka sha guda ɗaya ko kai ɗaya ka sha ashirin da tara wannan wanda ka sha kana da laifinsa amma bai soke maka karɓuwa da ladan wanda kai ba an gane kai azumi ashirin ka sha goma ashirin ɗin nan an rubuta maka kai su ladan su an rubuta maka goman nan kuma ka saba wa Allah kana nan da laifin azumi goma a kanka da laifin karya azumi sau goma wanda labudda sai ka tuba daga gare shi kuma ka kawo kafara da Allah ya dora maka ta wannan azumi so ya ce ya ce fahal ya kunu ma'aftaruhu minhu mubtilan li ajri ma sama minhu mutumin da ya sha azumi da gangan shikenan abin da ya sha sai ya zo ya rusa masa ladan wanda ya azumi ya ce ba zai yi ba ban nadiru man sallah wa lam yasum ko kuma wanda yake yin sallah bai azumi ba kana sallah amma azumin ramadan ya zo baka yi azumi kana da laifin ka na rashin azumi amma sallar ka tana nan da ladan sallar ka wa zakka wa lam yahujj ko kana da dukiya ka fitar da zakka amma ka ki zuwa aikin hajji rashin zuwanka ka aikin hajji bai sa a rubuta maka laifin baka yi zakka ba zakka ka yi kana da ladan zakka ka cika ba ka sauke nauyin zakka amma aikin hajji da bai baka je ba laifin yana nan a kanka tunda kana da halin zuwa baka je ba walakin na kul mas'ala um, wa nuktat mas'ala wato nuktar wannan mas'ala abinda ake so wato main point na wannan mas'ala anna tawbatal mutaqaddimata hasana wa mu'awadatu dhanbi sayyi'ah cewa tuban nan da ya gabata hasana aiki ne na alkhairi ka yi zunubi sai ka zo ka tuba wa Allah aiki na alkhairi ka yi shi kuwa komawa zunubi bayan ka tuba shi kuma sako ne bayan ka tuba sai ka koma wannan kuma sako ne ka koma zunubi fala tubtilu mu'awadatuhu hadhihi hasana komawa wannan zunubin baya rusa waccan hasana da ka aikata kama la tubdilu ma qarana ha min kamar yadda ba ta rusa sauran abubuwa da aka yi na hasana kamar yadda misali ah, idan shan giya ne mutum ya koma shan giya shan giyan nan baya rusa masa abin da yake yi na ah, sadaka misali na kula da marayu na da zumunci na nafila na karatun ƙur'ani na zikiri na salati mutum dan yana shan giya dan ya sha giya zunubin shan giya ba zai lalata masa ladan waɗannan ayyuka an gani, gane da yadda ba zai lalata masa ladan ayyuka na alkhari da yake yi a lokacin da yake aikata zunubin nan ba haka zunubin nan ba zai lalata masa ayyukan alhari da ya kafin ya yi zunubin ba kamar cuban da ya a baya ba zai zo wannan zunubin ya zo ya koma baya ya rusa abin da aka yi shi a baya ba bayan wanda ma ake yi a yanzu bai rusa ba da zai rusa cuban da kai bara to da zai rusa maka aikin da kake yanzu tun da kana zunubi to bai rusa maka na yanzu ba ba zai rusa maka hasana ta baya ba kalu suka ce wa hada ala usuli ahli sunna athar wannan yana bayyana sosai an duba usul na ahli sunna wal jama'a fa innahum متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين أهل السنة sun yadda cewa mutum ɗaya zai iya zama a cikinsa akwai wilayar Allah da adawar Allah. A cikinsa akwai san Allah da ƙin Allah. Wato ba a yi wa mutum eh, eh, ba a fince baki da brush ɗaya. Kowane mutum akwai alkhairi a cikinsa akwai shari kuma idan kai aikin alkhairi ta wannan fuskar kai wadiyin Allah ne Allah na san ka in ka je kai aikin shaidan na sabo ta wannan fuskar ka zama wadiyin shaidan abin da yake rarrabe wannan da wannan shine wanne ne yafi yawa a cikinka da wa ka fi kusa aikinka na alhairi ya fi yawa ka fi kusa da kasancewa kana cikin auliya ullahi ko kansu kana auliya ar-rahman babu wani mutum wanda yake masum dukkanin sabo Allah baya sasa duk saba sa baya so kuma babu wani mutum kamar da masala ce kullukum khata'una dukkaninku dukkaninku kuna yin sabo ashe duk sanda kai sabo akwai wani nau'i na naka wanda Allah yake yi to amma um, wajen usul na ahlus sunna ba za a ce dan mutum yayi sabo shikenan Allah baya ka wani zuciya a wutar jahannama ya dawamar da shi ba dukkanin alkhairin sa ba shi da amfani saboda yana aikata kabira kamar da kawari su faɗa ba za a faɗi wannan ba to yace um, wa yakunu mahbuban billahi mabghudan lahu min wajhaini aidan sai mutum ya zama abin soyuwa ga Allah kuma abin ki daga Allah daga wa'annan fuskokin guda biyu bal yakunu fihi imanu wa nifaqun kai akwai mutum ma zaka iya samu da imani a ransa kuma da munafinci da nau'i da munafunci wa imanin wa za a samu imani a zuciyar mutum kuma a samu kafirci a ciki Ga shi ya yi imani Allah amma kuma yake aikata wasu abubuwa na kafirci um, ya ce wa ya kunu ila a rabu minhu ila ahar sai ya zama ya fi kusa da wannan akan wannan ko ya fi kusa da imani akan kafirci sai zama mumini ko kafirci ya fi yawa sai a ce masa kafir ko ko ya zama eh, ya fi kusa da ehm, imani ya zama mumini ko ya fi kusa da shirka ya zama mushriki fa ya kulmi ai sai zama an saka shi a cikin waɗannan mutane kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah ya ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil imani su sun kasance a wannan ranar sun fi kusa da kafirci akan imani wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna yau da yawa daga cikin su ba sa imani da Allah har sai suka kasance kuma suna shirka shirka nan iri iri ce akwai mutumin da zai ce ya yarda da Allah amma wata mu'amala da yake da aljannu ko da bokaye ko waɗansu fahimtarsa ta addini akwai alamar shirka a ciki ko ana ganin su ko da yaushe ko ma wata mu'amala Eh, eh, shirka karama wani abin da mutum yake yi jansa bai ma san shirka ba ne kamar da masu ana yake cewa ce shirka a cikin al'umman nan ta fi ɓuya a kan ɗan kan Ba ka san ma shirka ba ce ita kanta ya nau'i ne shirka ka yi abu don mutum ba don Allah ba ko ka bar abu don mutum ba don Allah ba ko ka ji tsoron mutum ka ki yin abin da Allah ce ga sun abubuwa da yawa amma gwargwadon shirka da karama ce babba ce ya cike da za mu zo kuma a littafin nan akwai magana akan shirka jali da shirka khafi da akwai bayanin su insha Allah ta'ala za a yi kafin a rufe karatu yace asbata lahumul iman bihi ma'a muqaranati shirka. Allah ya tabbata musu da imani da shi tare da suna muqarana da shirka suna suna idan eh, eh, eh, kusantar shirka fa in kana هذا الشرك تكذيب takdibun لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله إذا iman billahi idan shirkan nan da suke yi a cikin ta akwai ƙaryata to ba zai amfane su ba dan sun ce sun imani da Allah amma suka je suka shirka wacce a cikin ta akwai ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da to wannan imanin Allah ba zai amfane su ba mushrikai ne wa in kana ma'ahu tasdiqun bi rusulhi amma in ya zama imanin nan ya haɗu da gaskatawa da abinda da manzanni suka zo wa hubbur buna bi anwa'in min ashirki shirki eh, la tukhrijuhum anil imani bi rusuli wa bil yawmil akhir mustahiq mustahiqun lil wa'idi أعظم min istiqaqi arbabil kaba'ir idan sun kasance sun gaskata da Allah da manzansa amma suna wani abu na shirka wanda bai fitar da su daga imani da manzanni ba da ranar lahira to wa'annan sun cancanci azabar Allah fiye da wa'anda suke aikata manyan zunubai kamar shan giya ko caca ko riba ko zina wannan shirka uh, idinta ya fi na kaba'ir uh, uh, wa shirka hum kismani shirkan shirkarsu kuma kaso biyu ce shirkun hafiyun jali Hafiyun wa jaliyun shirka yar kankanwa koyayya da shirka wacce take bayyananniya eh, fal Hafiyu kad yukfar wacce take koyayya yar karama wacce take ba mai yawa ba eh, eh, la'alla Allah sai ya gafarta mata ko ya yafi musu wa ammal jaliyu fala yakfiru Allah illa bi tawbati min amma wacce take jali shirka jali bayyananniya babba Allah baya yafewa sai an tuba daga gare Shi ne inna Allah la yakfiru ay yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha dukkanin wani zunubi Allah ga dama zai zai gafarta ko zai yafe maka amma shirka sai ka barja ka tuba ka barja idan baka ba Allah ba zai tuba ba zai ba zai ba zai ba zai gafarta ba fa inna Allah la yakfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ay shirka shi wa bi hadal asli asbata ahlus sunnati dukhul ahlil kaba'ir an-nar thumma khurujahum minha wa dukhuluhum janna lama qamu bihim min as-sababaini da wannan asalin ahlus sunna suka tabbatar da cewa mutumin da ya je da babban zunubi gaban Allah Allah ya sasata da shi zai shigar zai shigar da shi wutar jahannama amma zai fitar da shi ya shigar da shi aljanna saboda wa'annan sabon guda biyu cewa duk da cewa ya saba wa Allah kuma Allah baya son sa ta fuskar cewa mutum ne wanda yake manya-manyan zunubai bai tuba da kansu ba ya eh, ya mutu akwai kuma abubuwa na alkhairi tare da shi waɗanda Allah zai sa shi a janna da su amma sai an sa shi a wuta an kankare ko an wanke wannan daudar da take jikinsa ka shiga janna saboda abu da yake kan sami ba shi kacin janna su kuwa khawarij suka ce a'a ai in ya mutu yana mace ba kabira bai ciwo ba in ya mutu wutar jahannama zai shiga ba zai fito ba yana dawo ma saboda su a wajen su wannan Allah baya kauna su kuma ahli suna suka ce a'a Allah baya su ta fuska kuma Allah yana son sa ta wata fuska saboda haka yake samun ah, fitowa daga wutar jahannama fa idza tabbata hada idan an gane wannan fa mu'awidu dhanbi mabghudun lillahi min jihatin min jihati mu'awadati hiddam ashe wanda ya bar ya tuba daga zabi sannan ya koma wa zanubin nan yana cikin fushin Allah saboda komawa da yayi daga zabi wato komawa da yayi Allah baya so a wannan Allah ya yi fushi da shi da ya koma zunubi mahabubun lahu min jihati tawbatihi wa hasanatihi sabiqa amma kuma Allah yana son sa saboda tuban da ya yi a da mai kyau da hasanonin da ya aikata da hasana da ya aikata an gane wato lokacin da ya tuba gashi nan ai Allah ya ce khairu tawwa khairu mazala ce khairu khairu khata'ina at-tawwabuna ya ce um, mazala ce inna Allah yuhibbul abdal mufattana tawwab Allah ya so shi Allah yana son sa inna Allah yuhibbul tawwabina Allah yana son sa saboda wannan cuban da ya yi sannan kuma ya wannan komawar da ya yi to um, saboda haka um, tab'allahu subhanahu ala kulli sababin asarahu wa musabbabahu bil adi wal hikma to shikenan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya dora wa kowanne tasirinsa da abin da yake sababa shi a cikin adalcinsa da hikimarsa wala ya ɗin mithqala dharra ba zai zalunce shi mithqala zarratin ba wa ma rabbuka bi dhallamin abid Allah ba azzalim ba wasu ma'ana wannan cuban da yayi an karbe ta Allah yana son wannan cuban Allah ba zai rusa masa cubansa ba amma kuma wannan yayi sabon laifi Allah na fushi da shi ya kamata ya tuba daga wannan to ashe yana da kyau idan mutum ya tuba wa Allah sai ya koma zunubi idan zai tuba daga idan zai sake tuba yana da kyau bayan ya tuba daga saban nan ya tuba akan komawa da ya yi bayan tuba saboda shi laifi ya tuba ya ce ba zai koma ba sai kuma ya zo ya koma saka bayan kamar wanda mashayin giyan da ya shekara goma yana shan giya ya tuba ya bari bayan shekara da sai ya dawo to ga laifin shan giya da ya yi ga kuma laifin dawowa daga tuba so haka in ya tashi neman gafara sai neman Allah ya gafarta masa da shan giya da ya kara da kuma komawa da ya shan giya bayan ya tuba da an gane amma ba za a rusa ba za a ɗauko waccan shan giya ta shekara goma wacce sanda ya yi ta da niyyar ba zai koma ba sharɗin ta sun cika ba za ko ɗauko ta a dora masa ba wannan shi ita ce matsala sunna kuma ita ce yamma nan yace ita ce gaskiya yace faslun ga fasari ah, wa idza stagrakta sayyi'at wa idza stagrakat sayyi'atul hadithatu hasanatul qadimati wa abdalata thumma taba ha tawbatan nasuhan khalisatan adat ilay hasanatu to sai kuma aka juya magana waccan magana da muka yi ah, tsakanin jiya da yau magana ce akan mutum ne ya aiki mummuna bayan aiki mummuna na sabo sai ya tuba, da ya tuba sai aka yafe masa wannan zunuba sai kuma bayan tuba sai ya zo ya sake aikata zunubi sai aka ce shin wancan zunubin na da za a ɗauko shi haɗa da sabo ko kuma a'a wancan ya wuce ko muka tsaya akan abin da malamai suka tsaya akai a'a wancan tuba kam yayi wannan kuma sabon zunubi to sai aka samu akasi shi kuma wani aiki yake na alkhairi yana aiki na alkhairi yana aikin lada sai ya zo da wani abu mummuna wanda ya rusa masa ladansa to sai kuma ya tuba ya ci gaba da aikin alkhairin nan to shi ma kamar zunubi ne yadda wancan tuban ya rushe Atu shikenan an manta da su wannan kuma mummunan aiki ya rushe hasanatu shikenan ba za a ga masa hasanatu ba shikenan shi ma sai sake fara kirgawa ba. ya ayyuhal halladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku mu'minai kada ku ɓata sadakokinku da gori da cutarwa to sai kai ka zama kana kyauta amma kullum kai wa mutane kyauta kafin su da gori gashi ubangiji ya faɗa an baka ladan kyauta sai kai gori sai a soke ladan an baka ladan kyauta kai shekara goma kana haka sadaka ka bi da gori ko dariya, ko da cutarwa wanda gaba ɗaya yake zuwa kan ladan naka ya rushe sai ka zo ka tsaya kai nadama a kan sai ka cu sai ka daina kai niyyar ba za ka sake ba kai kuka ka ce ka yi aikin nan gaba ɗaya amma ga shi yanzu ka zo ashe ashe aikin nan da kai ladanan naka ya ciki sai ka zo ka ci gaba da aikin alhari kace sadaka kuma wannan sadakar yanzu kake yin ta saboda Allah kuma babu cutarwa babu babu gori babu ah, babu riya ciki to wannan tuban da kai shikenan sabuwar sadaka za a baka lada waccan da ta mutu ta tafi ko kuwa albarkacin cuban nan da kai za a ɗauko shi kuma ladan a baka can albarkacin cuban da kai wancan zunubin ya mutu an gane hmm. ba da ka dawo zunubi ba a ɗauko wancan zunubin an hada maka da shi ba albarkacin cuban da kai to wannan cuban da kai akan hasana za ka ci albarkacinsa a ɗauko maka aikin da ka riga ka bata a dawo maka da shi da ka tuba an fahimta cin eh. da kayi aiki kana da lada sai ka je ka ɓata kai abin da ya ɓata maka aiki sai ka zo kuma ka tuba daga wannan da ka tuba za a dawo maka da shi to wannan shine eh, wannan fasalin magana da yake ya ce a da hassanatu sai a dawo masa da hasanarsa walam yakun hukmuhu hukmal musta'anif laha ba zai zama hukuncinsa hukuncin wanda yanzu ya fara hasana ba wato idan kayi shekara goma kana kyauta kana sadaka amma ya zama kana bata ta da gori ka tuba sai ka zo ka ci gaba da kyauta ba za a maka hukuncin wai daga yau ka fara kyautar nan tun da ka tuba to wancan ladan na baya ma sai a ɗauko maka a haɗa maka kun ga girman tuba kenan a wajen Allah subhanahu wataala a can ya kashe maka laifi har abada a nan kuma ya raya maka ladanka wanda mummunan aikin ka ya kashe ya ya taho zaka samu zaka samu amfanin sa yace bal yuqalu lahu sai a ce masa tubta alama aslafta min khairin to ka tuba akan abin da ka gabata na alkhairi tun da ka daina gori ka daina cutarwa idan kai sadaka kuma ka tuba akan wannan gorin da ka dinga yawa mutane da tonoton da kake musu da um, uh, zuwa kana banka asirinsu ka tuba daga wannan wannan alkhairin da ka ƙaddamar gare su an biyo ka da shi an haɗa maka da wannan wanda kake yanzu za ka sami shi wajen ubangiji su har wata ina fata an fahimci muhimmancin wannan magana a tuba ai an magana haki ba magana haki ba eh, eh. an haki ya riga an so da ke. ya tuba ai wancan ce maganar da aka yi an shiga wani fasali kuma ya kake bai ba da karatu ne an yi mutum yana zunubi ya tubar wa Allah an soke masa alhakinsa idan ya dawo sabon zunubi wancan tuban nan da ya rushe zunubin nan ba a tare tuban nan ba zunubin nan ya tafi ya tafi ya tafi ke sai dai sabo amma aikin alkhairi yake yi sai yayi abin da ya bata masa ladan to idan ya tuba aikin alkhairin ba abin ne shi ba ladansa ba abin ne shi ba sai Allah ya tono ladan nan sai ya kawo masa ya ce gashi saboda tuba an gane mm. so wato um, amfanin yawan tuba kenan kuma alamar soyayya da Allah yake wa wanda ya tuba saboda yana son ka da ka tuba shi yasa in ka tuba ya karɓi tuban nan ko da ka yi masa laifi daga gaba ba zai dawo ya ce kai bari in kama ka da wancan laifi kuma saboda yana son ka idan ka tuba duk da cewa ka aikata abin da da ya ce na ma fasa baka Ladan. amma cin da ka ci ba to gashi lajan da kana baka wannan soyayya ce ga ubangiji subhanahu wata'ala ga bawansa wanda yake tuba shi yasa wannan wata ya kamata mu ci ribarsa wannan wata ya kamata mu duba ayyuka da muka yi waɗanda suka lalata mana ayyuka mu na alkhairi ko mun san su ko ba mu san su ba kana karatun qur'ani mun yi maganar hadisin mutum uku wa'anda su ne farkon wa'anda za su kone a wutar jahannama aka ce mahaddacin Qur'ani wanda ya haddace Qur'ani yake karatun Qur'ani dare da rana ya zo gaban Allah ya ce gani nan na zo Allah ce yana yana so yana shiga a ce me kai mana shiga kai jana?' Allah na haddace Qur'ani na karanta shi dare da rana kullum ina karatun Qur'ani ina karatun sai ce a sai Allah ce ka zabta kai ƙarya malaku su ce zabta kai kai ya ce ka karanta dan a ka a duniya ce kai mahiri kuma an fada ko kai shi wutar jahannam hadisin abu ƙorare ne a cikin su aka ce da mutane suka ce masa a wurin ya gaya musu hadisin da bai taɓa gaya wa kowa ba ya zo na sai da gumi ya keto masa ya fito da wannan hadisi ya ce wannan kuma jihadi yake yi ya ce Allah na yi jihadi domin ka na yi kisa na kashe kafirai a cikin filin yaƙi aka yaƙe ne Allah ce ka kazzabta ƙarya kuma ce ka kazzabta mun ce kayi wannan yaƙin dan saboda a ce maka jarumi a duniya kuma a ce maka jarumi ko kai shi wuta wannan kuma dukiyarsa ce yake ɗauka yana kashewa ya ba wa marayu ya ba wa talakawa ya ba ne ya ba wannan ya ba wannan in ya zo ya ce Allah na yi kyauta na yi kaza na yi kaza ka shiga da shi ne a jira Allah ce ka zabta malakus ce ka tsabta ya ce ka yi dan a ce a duniya kai mai kyauta ne kuma an fada ko kai shi wuta jahannama wannan babin ikhlas babu riya riya ce ta shiga gaba ɗaya ta ɓaci aikin gaba ki ɗaya to amma da mutum zai tuba kafin mutuwa daga riyar ya ci gaba da karatun nan saboda Allah ba don mutane ba ya ci gaba da jihadin nan saboda Allah ba don mutane ba ya ci gaba da sarkar sa to dukkanin ayyukan da da aka rusa masa dariya duk ladan sai a dauko a bashi albarkacin juna an gane to saboda haka um, eh, wato um, sai a ce masa um, sai a ce masa tubta alama aslafta min khairin ka tuba kan abin da ka gabatar na alkhairi fa innal hasanati lati fa'alaha fil islami azam min hasanati Lati yaf'alu al kafir fi kufrihi min itaqatin wa sadaqatin muslimin ai idan aka duba sai a ga hasanar da mutum ya aikata ta a cikin addinin musulunci ta fi girma akan hasanar da ya aikata ta lokacin da mutum ke kafiri na yan tabawa da sadaka da sada zumunci wa qarqala hakim ibn hizam ya shi ko hakim nizam yi shi da manzon Allah ya radiyallahu anhu ya ce ya rasulullahi ya rasulullah ya ce an ra'aita ita kacan a takwaha fil jahiliyyati wa sadaqatan tasaddaqtu biha wa uh, silatan wasaltu biha rahmi hali fi hamin ajr yace yanzu ya rasulullahi duk ayyukan da ne na alkhairi san da nake jahiliya kafin musulunci bayan da na yanta da sadaka da nayi da zumunci da na sada da yan uwana alkhairi da yan uwana din sada zumunci yanzu da na shiga musulunci ina da ladan su sai maza Allah ya ce masa aslamta ala ma asnafta min khairi ka musulunta akan abin da ka kaddamar na alkhairi wa zalika annal al-isa'ata al-mutakhallila bayna ta'ataini qad irtafa'at bit tawbati wasarat ka annaha lam takun saboda wato mummunan aikin da ya shiga tsakanin alkhairi nan guda biyu wato kafirci kafirci ne ya shiga shiga tsakani ko da aka ɗauke shi eh, ga aiki da yi a cikin kafirci ga aiki da yi a cikin musulunci kafirci ne a tsakani sai ya ɗauke wannan kafircin san da ya shiga addinin musulunci to yana shiga musulunci sai aka cire wannan bariya din sai ya zama kamar tun farko a cikin musulunci yake aka ba shi ladarsa shi ko zunubinsa sai aka rushe masa an gane mu example da ya musulunta sai zama dukkanin aikin da na lada an biyo shi da shi dukkanin aikinsa na zunubi an rushe masa ya zama kamar yau aka haife shi sai lada kawai a balansinsa aikin alkhairi babu zunubi daga nan kuma zai fara kirga to haka idan mutum ya tuba ya tuba daga abin da yake bata masa hasana ya tuba daga abin da yake ja masa sayya to sai ya zama zunubin da ya tuba daga gare shi an wanke shi kama babu shi ita kuma Hassana da da ya bata ta aka rushe sai a dawo masa da ladanta kamar bai aikata wannan riyar ba bai aikata wannan eh, gorin ba bai aikata wannan cutarwa ba wanda ya bata masa da ko ya bata masa aikinsa ko ma wani aiki ne wanda ya yi ya shigar da wani abu yana sallah ya je ya zama yana sallah yana eh, eh, eh, sahau hankalinsa yana wani waje an ce fawailul musallina alladhina hum an salatihim sahun yana sallah hankalinsa yana wani waje ya ɓata sallarsa ya ma shiga cikin fushin Allah to lokacin da mutum ya lura cewa wannan abin da ya yi ba haka ake sallah ba ya nadama a kai ya cuba ya da. ya daina sawa cikin sallarsa sai ladan sallarsa ya dawo ba sai ya sake ba ci ayi sallar ba ta ta ya yi sallar ya ba ta da wani aiki to sai ya cuba daga wannan abin da ya bata to sai a bashi an fahimci eh. Eh, eh, wato ana nuna muhimmancin cuba da abin sai shi kenan sai wannan abin da ya yi da ya ɓaci aikin sarat ka anna lamta kun sai zama kamar ba a yi wannan ba fata laƙaci ta ne wacce ta mata wacce ta mata sai wannan da'ar guda biyu sai su haɗe wato da sadakar da ya yi tare da gori da wacce yi ba tare da gori ba sai su haɗe ya samu ladansu su tun da ya tuba daga gorin da yi Faslun sai um, uh, za mu shiga sabon hukunci rabewa wa min akamiha daga cikin hukunce hukuncen tuba annal asi idan hila bainahu wa bain asbabil ya wa ajaza anha bi haythu yata'athar wuqu'uha minhu hatta sifu ku. wannan tambayar mutane da wasu ne wa mutum ne mai sabo sai aka samu wani shinge tsakaninsa da sabubban yin zunubin ba zai iya aikatawa ba ya yi samu ajizanci ba zai iya ba to idan ya cuba a lokacin nan cubansa ya karɓa ya ce wa haza kal kadhib wa shahidin wa ya za ku iya lisanu kamar mutum ne makareci mai kazafi mai shaidar zo sai aka yanke harshensa duk wannan zunubai ne na harshe ko hmm. idan ba harshe da ina zaka bar gari ina zaka je ka wani kazafi ina zaka ka zo to an yanke harshen sai kuma ka ce na tuba amma da kana da harshen ba kana yi da da harshen ka yana lafiya kai makareci aka yanke harshe sai ka ce na tuba wazzani idza jubba ko mutum yana zina sai aka fiɗe shi ya zama eunuch ba ko kuma ya samu wani hali wani ciwo ko wani abu ya zama ba zai iya ba ko yana so ya kaca ba zai iya ba sai ce na tuba ko tsufa ko prostate ko wani abu ya zo ya ce eh, shi kenan eh, na tuba wasarik idza utiya ala atrafihi al-arba ko kuma dan fashi ne aka zo aka yanke hannunsa aka yanke kafarsa sai ce ya tuba ba zai iya ba kafa ba hannu ba za ka iya shi ba ah, wan musawwir idan ku ya ce da ko kuma mutumin da yake daukar dukiyar mutane na cin amana aka yi kamar da aka yi da ah, Fatima al-Mahzubiya aka yanke hannunsa akan eh, cin amana sai ci shikenan ya daina ba zai iya karba ba wa man wasala ila hajjin batalat ma'ahu eh, jawarihi ila ma'asiyatin tiyar yartiwa ko wanda ya kai wani hajji dai wanda abin da ma yake jansa zuwa uh, zunubin ma da da yake aikatawa ya ɓaci wani sai ka sufa sha'awar ma duk ta mutu ko abin da kake sha'awar ma sai ka ji duk zuciyar ta yi rauni duk jikin ya yi rauni ba za ka ba ba wani abin sai ka tashi kaji ko kuma misali um, abu ne da ke bukatar kuɗi ciniki ne na riba ko caca sai zama ka talauce gaba ɗaya fitin ba ma kuɗin da za ka yi caca da shi sai ka ce ka ji ba to idan ka shiga wannan halin akwai cuba ko babu fa fi hadha qawlani linnasi a cikin wannan akwai magana guda biyu shi ma ga malamai fa ta'ifa ta'ifa da tace la tasihhu hu li anna tawbata inna ma ta kunu min man yunkiru kun filu wa tarku suka ce tuban sa bai inganta ba saboda tuba yana kasancewa daga wanda aiki ko bari yake yiwa gare shi fattobatu minal mumkin la minal mustahil tuba ana yin ta daga abin da yake yiwa ba da abin da ba za ya suranta yiwarsa ba ba zai yiwu ba Wani hada la ta tawbatu man naqal min naqal min naqal jibadi al amakin ba mutum ya ce na tuba daga daukan tsibirin nan daga nan na kai shi wani waje na tuba daga daukan tutsen dala dan Allah ka je ka dauka kada ma ka tuba hmm? watan shiful bihari ko kuma na tuba daga busar da teku Atlantic Ocean busar da ita zama babu ruwa kada ka tuba ke ka busar da ita wattirar ila sama'i na tuba daga daga tashi sama kamar tsuntsu na ji dai sai ci baka dan Allah dan annabi ka tuba dan Allah tashi tashi ko wato ma'ana abinda ba za ka iya ba sai ka ce to sai a kada ma ka tuba je ka kai dan Allah ko mutum an yanke masa harshe ya tuba yi ƙarya gani faɗa mana in baka tuba ya za ka yi to su wannan shine faɗa wannan wannan malaman wato ba za a iya ba kalubale anna taubata mukhalafatu da'in nafs saboda ita tuba a wajen suka ce sabawa shirin zuciya zuciya na kiran ka zuwa abu ne sai ka sai ka dawo ka ki kai nadama ka tubar wa Allah ka saba wa abin da zuciyarka cike kiran ka zuwa gare shi wa ijabatu ja'il haka ka amsa wa kiran Allah subhanahu wa ta'ala wa na da iyali nafsi auna nan kuma babu kira ga rai baya ta kira ka zuwa nan abinda ka san ba za ka iya ba ai zuciyarka ka ba ta jan ka izuwa gare shi ba za ka iya ba yace eh, iz يعلم إذ يعلم استحالته الفعل منها إذ يعلم إذ يعلم استحالة الفعل منها saboda ya riga ya san cewa wannan aikin ba zai yi ba ran ya riga ya sani da ba zai cewa wannan aikin ba zai yi saka ba ma ya janka zuwa gare shi zuciyarka janka take iso abin da zaka iya abin da ba za ka iya aikata ba qalu suka ce wali anna hadha kalmukra mukrah ala tarki wannan kamar wanda aka tilasta masa ya bari kamar wanda aka tilasta masa ya bari al mahmudi alaiha qaharan wanda aka dauke shi izuwa bari akan tilas wa mithlu hadha la tasihhu tawbatuhu misalin wannan tubansa ba ta inganta qalu har wa yau dai suka ce ah, wa min al-mustaqirri fi fitar nasi wa uqudihim anna tawbat al-mafalisi wa ashab al cewa abu ne wanda yake wato tabbatacce a cikin nature na mutane fitarin nasu da ba ta mutane da hankalinsu cewa tubar mutumin da ya zama ya talauci ya zama bankrupt in abin yana bukatar kuɗi ya zama ya zama bankrupt ba zai iya abin ba ko kuma wanda yake sai ya shiga cikin wani hali yake yake wannan cubar cewa wannan cubar ba a bari da ita wala yuhmaduna alaiha ba a yaba musu akai wali hadha yusammunaha tawbata ikhlasin wa tawbata ja'iha shi yasa ake ce mata ma cuban bankruptcy tuban talauci ko cuban bukata qada sha'ir wani mawaki na cewa ورحت an tawbatihi sa'ilan wajadtuha tawbata iflasi na na na na na kuri daga tubansa ina tambaya sai na samu wannan tuban wato tuban talauci da tuban iflasi wato saboda ba shi da kuɗi ne shi ya sa ya tuba da yana da kuɗin da ba zai dawo ba kalu suka ce wa yajilu ala hadha aidan annan nususan nusus al mutadhahira qad ala anna tawbata injal mu'ayyanati la tanfa akwai nasoshi da suke bayyanannu waɗanda suka nuna cewa tuba idan an zo an yi mu'ayyana da mala'ikan mutuwa ba ta amfana li annaha tawbatu daruratin la ikhtiyar saboda tuba ce ta darura ba tuba ta zaɓi ba wato suke kiyasin wannan akan wannan cewa yadda idan mala'ikan mutuwa ya zo ba za ka tuba ba haka ran da kaga ka kasa ka ce ka tuba shi ma tafiya su daya bayan lokaci ya kure ko kana so ba za ka iya ba ba akan jo da kai qala ta'ala ubangiji na cewa inna at-tawbatu 'ala alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima wa laysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa "Cuba Allah ya ɗaukar wa kansa Cuba ga waɗanda idan sun aikata mummunan aiki akan jahilci kuma jahilci na ilimi ko jahilci na aiki kamar da madan ya bayani a gaba Eh, sannan sai suka tuba a kusa to waɗannan Allah yana karɓar tubansu saboda Allah mai ilimi ne mai hikima amma babu tuba ga waɗanda suke aikata mummunan aiki su ta aikatawa har sai mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikinsu sai ce to yanzu na tuba ko kuma wanda har ya mutu yana kafirci shi yasa muka ce addu'ar annabi yusuf wata wafani musliman ka karɓi raina ina kan musulunci ya ayyuhan ladina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu wanda ya mutu yana kafiri babu zancen tuba a gare shi na yace eh, wa ulaika atadna lahum azaban alima wa'annan mun tanadan musu azaba mai radadi to wal jahalatu hahuna abin da ake kira jahilci a nan dan ya ce ya amalu na su'a bi jahalacin waɗannan waɗanda suke aikata mummunan aiki da jahilci kan jahilci suka ya ce waɗannan mutane ya ce mai ake nufi da jahilci a nan jahalacin amali jahilcin aiki jahilcin aiki wa in kana aliman bitarim ko da ya san abin ya haramta ba wato da aka ce ya manu su bi jaharacin ba wai ana nufin ya aikata wannan aikin bai san ko da ya sani cewa zunubi ne sai ya aikata to jahili ne saboda idan ka saba wa Allah ko dai baka san saban Allah bane ko kuma ka san saban Allah baka san girman Allah ba baka san wa'idin Allah ba baka san illar a gare ka ba ka je ka duk wanda ya saba wa Allah a lokacin saba wa Allah na a cikin jahilci yake saba wa Allah akan ilimi na ilimi ba zai ba zai ba sai da aiki yace wa qala qata da qata da yace ajma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i ala anna kullu ma usiya Allah bihi fa huwa jahalatu cewa dukkanin abin da ake saba wa Allah da shi to sunansa jahilci amjan kana aw lam yakun da gangan aka yi ko kuma ba da gangan aka yi ba wa kullu man asallaha fa huwa jahilun kuma duk wanda ya saba wa Allah jahili saboda ce da um, yace na su'a bi jahalacin, ba wai ba su san cewa sabo bane ko da sun san saɓon ne suka aikata jahilcin uh, wa amma tawbatu min qaribin fa jumhurul mufassirina ala na tawbatu qabla al ita ko tuba da aka ce tuba a kusa jamhurin masu fassara masu tafsirin Qur'ani sun tsaya akan cewa ma'anar cuba kafin mu'ayana kafin mutum ya ga mala'ikan mutuwa wa qala ikrama ikrama yace qabla al-maut yace kafin mutuwa wa qala ad-dhahak ad-dhahak yace qabla mu'ayanati malak al-maut kafin mutum ya hada ido da mala'ikan mutuwa wa qala wa qala suddi wal kalbi an ya tuba fi sihatihi qabla maradi mautihi su kuma suka ce ya tuba a cikin lafiyarsa kafin ya shiga ciwon mutuwa kada mutum sai ya zo ya kamu irin terminal illness likita ya ce ai wannan ba zai tashi ba to shi wa'annan su wajen su idan mutum ya shiga wannan halin sai ya zo ya ce ai ya tuba to bai tuba min karibin ba wato ya hukuncinsa hukuncin wanda ya tuba sanda ya ga mala'ika mutuwa wafil musnad a cikin musnad wa gairihi an ibn umar radiyallahu anhuma an ruwaito hadisin ibn umar Allah ya da su an nabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yaqbalu tawbatan abdi ma lam yugargir Allah yana karɓar tuban bawa kafin wannan mutuwar ta zo masa ya fara eh, ya shiga cikin halin mutuwa ana ji an ana an zo fitar da rai zai bar duniya to in dai mutum ya tuba kafin sannan Allah yana karɓar tubansa wa fi nushati eh, jarraj an abil haitham an abi sa'id marfu'an daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna shaytana qala shaytan ya ce wa izzatika ya rabbi la abrahu ubwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim فقال الرب له استغفر شوية da sauran ruhiyar Yusuf to na jinga neman su kauce wa hanya kenan na karkatar da su ubangiji shi kuma ya ce. ni kuma na ratse da izzata na ratse da jalalata na rantse da madaukakin um, um, wato um, wajena ba ɗaukaka ta ba zan daina gafarta musu ba in dai suna neman gafarta shaidan ka je ka kai kana kau da su ni kuma in ka kau da su ko sau nawa ka kau da su in dai sun dawo sun ce Allah gafarta mini ko zan gafarta musu fa hada sha'anu ta'ib ta'ib min karibin wannan shine sha'anin wanda ya tuba a kusa wa amma idza waqa'a fi siyaqi amma idan ya kama hanyar mutuwa ah, sai sai ya ce qala fa qala inni tubtu ana sai ce yanzu na tuba lam tuqbal tawbatu tuban na tasa ba a karba wa dalika li annaha tawbatu dirarin la ikhtiyarin saboda tuba ce ta darura ba ta zabi ba fa iya kattaubati ba'da tulu'i shamsi min magribiha ta zama kamar tuba ce bayan rana ta bullo daga daga daga daga yamma wato um, rana tashin alkiyama kenan wato kiyama an fara tashin duniya dan daga ran da rana ta fito daga yamma an fara uh, uh, um, an fara an shiga alamomin sa'a wa yawmar kiyamati ko ranar kiyama wa in jama'a ta bi ba'sillahi ko kuma lokacin da mutum ya ga azabar Allah ta zo sai ce ya tuba qalu wa li anna haqiqata tawbati hiya saboda haqiqat tuba ita ce kaffun nafsi anil fi'lin ladhi huwa mu'allaqun nahyi shine ije zuciya daga daga aikin nan da yake an race hani da shi wal kaffu inna ma yakunu an amrin maqdurin ije abu kuwa yana yiwuwa ne daga al'amari da yake za a iya aikata shi wa amman mahalu fala yuqalu kaffun nafsi anhu amma abinda ba zai yi ba hankali baya nuna cewa za a iya ije rai daga daga aikata shi wali anna tawbata hiya iqla'u anid dambi kuma tuba ai ciruwa ne daga zunubi wa hadha la yutasawwaru minhu al-iqla'u hatta yata'ti minhu al-iqla' wannan ba ma za a iya suranta cewa ya bar zunubin ba balle a ce ya bar shi tun da dama ba zai iya ba hmm. tun da ba zai iya ba can ya bari babu shi ba zai iya ba zai babu harshe ba zai iya ƙarya balle a ce ai yana ƙarya ya daina ba ma zai iya ba qalu wali anna dhanba asmun jazimun ala fi'li muharramin saboda shi zunubi ai niyya ce mai karfi akan aikata abin da Allah ya haramta yuktaranu bihi fi'luhu al-maqtur wanda aka kusantar da shi da aikata abin da za a iya aikatawa wacce wacce minhu azmun jazimun ala tarki maqdurin tarki maqduri yuktaru bihi yuktaran bihi tarku ita ko tuba niyya ce akan za a bar wannan abin da ake da ikon aikatawa kuma a haɗa niyyar da bari wal azmu ala ghairil maqduri mahal mutum ko ya dauki niyyar ma cewa zai yi abin da ba zai iya ba mahal ne ba zai yi ba waccar ku fi haƙƙi hada daruriyun lazimun gairu da lahu bari da ya bari bari bari ya akan larura ba dan ba zai iya aikatawa bane shi yasa ya bari dan sauraka ko ba can zabi bane ba shi da zabi bal huwa bi manzalati um, tarkuhu lit-tirani ila samai wa al jibali wa nawi wato kamar dai mutum ya ce ai ya bar tashi sama ne kamar tsuntsu ba zai iya bari sai ya ce ya bari cewa daga idan ya ce ya bari ai shirme ne cewa ka mutumin da ya ce ya bar wannan um, wato shirme ne tunda ba zai iya aikatawa ba ko kuma ya ce ba zai ɗaukan ko kuma ya ce ya jin ɗaukan sabiri ko wani abu mai kama da wannan to wannan ita ce ƙarshen hujjojin fariq na farko waɗanda suka ce idan mutum ya kai manzalin da ba zai yi aikata zunubi ba ya ce ya cuba ba shi da cuba gobe insha Allah subhanahu ta'ala za mu shiga za mu zo hujjar waɗanda su kuma suka ce a'a ko da mutum ya kai wannan manzalin ya cuba akwai cuba gare shi Allah zai karbi cuba wanda shi ita ce magana ingantacciya a wajen ahlus jama'a za mu faɗi kuma dalilin da yasa suka faɗi haka da kuma su akan faɗar wannan mun faɗa muku dan hankali ya kwanta na ga watakila mutane sun fara ana ana jin tsoro hankali ya kwanta cewa gobe insha Allah za a ji bayani wanda zai zai zai warware eh, zai eh, warware wannan eh, bi Allah subhanahu wata'ala Allah ubangiji ya karbi tuban mu Allah ya samu a cikin wa'anda zai yanta daga wutar jahannama a wannan wata mai alfarma ya gafarta mana zunubanmu ya samu a cikin